Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masauraro Asmana shi nake muku lale marhabin a cikin shirin na yau talata 22 ga watan Mars na 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa yau 22 ga watan Mars ake tunawa da ranar ruwa ta duniya. Wata dama ta duba yanayin rayuwar mutanen da ke fuskantar matsalar ruwa. Wakilinmu na bala Yara zai kai mu a garin Asara inda mata ke fuskantar wannan matsala. kotu a yamai ta saki mai jan hankali a game da al'amura ahmed da bello isifu da aka kama saboda wani labarin da ya wallafa ta yanar gizo a kan batun yi wa karamar yarinya fyaɗe a fankuku za ku ji lauyansa a cikin wannan shiri a rahotonmu na musamman za mu wafa kuma na da bayani kan sarrafa man gyaɗa haɗe da sinadarin vitamin a daga saudi garba a jihar maradi A yau 22 ga watan Mars duniya na tunawa da ranar ruwa tare da maudu'in ruwa ƙarƙashin ƙasa abinda ba a gani a mayar da shi abinda ake iya gani. Wata dama ta ziyartar kauyen Asara mai nisan kilomitar goma sha biyar a yamma da Balayyara. Matan wannan ƙauye sun sha hankalin hukumomi dangane da wahalhalun da suke sha na yau da kullum wajen samun ruwa da kuma ban dabbobinsu. su. rijiyoyin gargajiya da aka haƙa tun shekarar 1985 suna da zurfin wato kuma metar 60 kuma ana jan ruwan ne da hannu a so da yawa da rana matan sun bayyana kukan zucinsu a hirarsu da saidi abdu winditan da Daga rijiya nake mai gaba talatin muna wahala sosai kahin mu samu ruwa. Tuku goma zuwa goma sha biyu ga sunan mun dora kan amalanke. Mu jawo ma kanmu mu janyo ma bisashe ga wanka ga wanki ga wankin kwano ne ka zo da sahi kuma ka dawo da maraice. Wannan rijiyar ta kai gaba talatin kuma da hannu muke jawo ruwan. Kafin ruwan su iso mutum ya wahala ka yi tasha sai hannayenka sun yi kanta. Muna cika jarkoki kamar goma wasu har ma goma sha biyu tunda muna shayar da bisashe a gida muna aiki da su. Ga ini muna yin kamar shiga uku zuwa hudu kuma wajen akwai nisa yana kaiwa kamar kilomita ɗaya ko kuma hiyama. Abin da muke so ga gwamnati shine ta taimaka mana a yi mana forash. tunda jan ruwa da hannu akwai wuya sosai. no godoru a Nijar noman rani na baiwa masu yin sa damar da noman ɗanyun kaya da kuma 'ya'yan itatuwa masu yawa sai dai manoman na fuskantar matsala sayar da kayan garakensu a kasuwanni na gida domin fuskantar wannan matsala hashira umaru da ke zaune a garin tanut a jihar zandar ta ba da shawarar yin amfani da wasu fasahohin gargajiya wajen ajiye su da kuma yin karin haske wato a da zainabu ahmadu wannan shu dai da kuka gani a gabana ga bushe kuma ga ɗanye nan ina girtsawa duk subudu ana so mini shi in aka sayo ina saka shi a roba ina wawankewa na wanke shi sai in zo in shinhuda tamfol ina giggirtsa shi ina shanya shi bani shanya shi cikin rana sai runwa sai in baza shi kamar tabarma shanya ko kuma wani tamfol dai haka yanda zai yi mai kyau cikin tsanwan shi kamar yanzu lokacin na azumi saboda buɗe baki daidai a zahar na ƙashi minti talatin ya ɗan saki saki jikin shi ka dora tukunya ka sai ka zuba shi cikin tukunya na da huwa yana sakin shi wani lokaci can ya da huwa ya limus muna iya mu zuba ma ko ta shinkafa ko ta kuskus ɗinka na kai shekara uku da ina wannan aikin kuma ba ni kaɗai nake yi ba akwai yan uwana mata su ma masu yin irin wannan aikin kenan gaskiya muna jin daɗin wannan aikin na lokacin ganyen na masu tsada kamar su zogala shi kwa dai da sauƙi dai zaka dan safara dai cikin daidai karhin ka dai ka ci mai jan hankali a game da al'amura ahmed bello isufu da aka tuhuma da bata sunan wani magabacin jami'an tsaro a filinge a game da wani lamarin yi wa wata karamar yarinya fyaɗe a bankuku a gundumar filinge alkalin kotun yamai ya sake shi a yau bisa rashin gabatar da cikakkar hujja lauyan da ke kare shi metar ahmed da bakin bature ya bayyana cewa gaskiya ce alkalin ya bi koti ta ce wannan laihi bai aikata shi ba ta ce ta sake shi aiki ne da koti ta yi mai kyau ne tunda dai abin da ta hodi ne ake ce ma shari'a tunda yau ya kamata a ce cikin kasan gada ake cewa kasa ce ta kare hakkin dan adam bai kamata a ce in ka hito ka ce an yi laihi a ce kai kuma kai ma kai laihi a kama ka tunda doka ce ta ba dan kasa inci ya hodi kenan in ka ga kama an aikata aikin a sha wani aikin da ya saba ma doka ya kamata ka hito ka hode shi tunda doka ta ba da wannan inci shi kuma Hamed dan society civil ne kenan yana bisa aikin shi wannan na kare hakkin dan adam shari'a da suka yi yau sun ba da sakamakon su kuma sun kwatanta cewa wannan aikin ba laihi bane bisa aikin shi ne yayi sun sake shi to wannan muna cikin murna bisa wannan A safar yau a nan Yamai aka soma wani horo a kan dubaru da fasahohin sadarwa ga hukumomin da ke da ruwar tsaki a fannin tsaro. Cibiyar Geneva eh, mai kula da mulkin fannin tsaro da ce ta shirya wannan horo da zai ɗauki tsawon kwanaki biyu ana gudanar da shi. an benet ta shugabar sashen yankin Afirka na kudu da Sahara a Dekaf ta yi muna karin haske akan dalilan wannan haduwa. Gurinmu shine nuna mahimmancin kafofin sadarwa a cikin aikinsu na ba al'umma labarai kan batutuwan da suka shahi tsaro a cikin kasashenmu. Bincike ya nuna cewar ba a cika ba da bayyanai ba kan batutuwan tsaro. Watakila ko hukumomi ne ba sa ba da cikakkun labaran saboda wasu dalilai na tsaro ko kuma 'yan jaridar ne ba su ba abin mahimmanci ba. ko kuma ba su samu bayyanan da suka dace ba wajen haɗa rahoto a kai ga kuma al'amarin labaran karya da ba su da tushe abin da ya zama ruwan dare game duniya hukumomi da 'yan jarida kowanne yana kuka da wannan al'amarin na labarin karya ta yaya ya kamata a yaƙi da su yana da mahimmanci hukumomi su dage wajen ba da labarai masu inganci don kawo ƙarshen jita-jita da labarin karya. tsohon firaministan nishar birji rafini kana sakataren zartarwa na kungiyar sansad ya samu ganawa jiya da shugaban kasa muhammad bazum kamar yadda jaridar sahel ta ranar talata 22 ga watan mars ta ruwaito majiyar ta bayyana cewa birji rafini ya zo ne domin yi wa shugaban kasa godiya da gabatar da takararsa wadda kuma sauran shugabannin kasashen na sansad da suka amince da ita don kammala wa'adin Nijar a matsayin sakataren zartarwa na kungiyar. Gidan likitar matamai ya samu marasa lafiya da suka kamu da cutar dusa yau da mako daya. Kawo ranar 21 ga watan Mars na 2022 mutum goma sha ne aka tabbatar da cewa sun kamu da cutar. Wannan cuta mai yaduwa ta shafi musamman yaran da ba a yi wa shaushawa ko kuma ake musu ita kaɗan a cikin tsarin shaushawa da ake yi lokaci zuwa lokaci kamar yadda aka saba. shugaban gidan likitar na matamai ya bayyana cewa shaushawa da wayar da kai na taimaka musu wajen rigakafi da afkuwar annobar cutar magaji muhammad nasiru a hirashi da habu sarki salai Mun samu yara goma sha ɗaya da suka kamu a wannan asibiti ta da'ira sai dai ba a samu asarar rayuka ba a cikin su biyu ne suka rage suke ɗauka magani sauran duka sun murmure har an sallame su mafi yawa waɗanda suka kamu yare ne da ba a taɓa yi musu shaushawa ba wasu kuma an taɓa yi musu shaushawa ta farko ba su sake koma aka yi musu ta biyu ba dangance da matakin rigakafi mun yi tsari da yawa kamar gudanar da shaushawa musamman mafi yawan galibin yara yara a nan asibiti ta mata mai ake auna su a tabbatar da in suna dauke da wannan ciwon mun saka wakilai na da'ira a fannin wayar da kawuna da musamman mata iyaye su rinka kawo yaransu a yi musu shaushawa. A Yamai ana ganin mutane masu taɓin hankali da ke yawo kan tituna wani lamari da ke saka sauran jama'a cikin haɗari na bugu ko kuma wata barazana. A cewar Profesor Dumma ga shibo babban likitar sashen da ke kula da kwakwalwa a babbar asibitin Yamai, ana iya kula da waɗannan marasa lafiya matuƙar aka kai su wato tun lokaci bai yi nisa ba. Mu jami'an karɓar marasa lafiya ne aikinmu ya tsaya a asibiti. Wani bin mahukunta na ɗaukar niyyar kawo wa'annan mutanen da ba su da lafiya sashen kulawa da taɓin ƙwaƙwalwa. Shi marasa lafiya ta rashin daidaiton ƙwaƙwalwarsa yana barin garinsu ya samu kansa a yame bisa titi. Ana kawo shi a kula da shi. Wanda fitar hankali ya kai su ga ɗaukar makami masu haɗari 'yan kwana ne ko jami'an polis al'umma ke kira suke zuwa su kare al'ummar su kare maras lafiyar kawo shi a ma'aikatar kula da ficin hankali inda ake ɗaukar ɗawainiyarsa dangance da halin ya bayar wani bi ana tambayar asibitin da ke da halin taimakawa asibitin na ba da taimakon domin tunkarar buƙatar gaugawar an aka samu danginsa yana ɗan samun sauƙaƙa. laborori wato na cirozirin a jihar agadis da ke da matsala a game da yadda ake ɗaukar su aiki da kuma albashinsu. wagga sosote ce ta gwamnati mutane suna cikin sosote wagga ba su da sikirite ko kaɗan mutane suna aiki ba san ba su suke ba ana biyan su biya na shekara talatin biyan su bai kai ko ismail ba balantana kai giri salariya kenan ne yanzu muka haɗa kai muka ce to wanga abu ya kamata mu kuwa basa kan shi kenan abin da muke so muna roƙo ga gwamnati saboda maimakon mu je mu tare hanya ko mi sata ko mi wani abu a kama mu muka ce za mu tsaya mu nemo halalkin mu kenan yanzu wanga abu da muke yi abu sa doka babu shi kawai ka ce mutum ya zo ka ba shi kayan aiki ka ɗora shi bisa ma'aikata babu doka ya kamata in ka ɗauki mutum ka je ka ɗauke shi a can inspector da kawai sun ɗauki mutane a jahilci suke kai mutane suna ɗauka cututtuka ba tare da sun ɗauki nauyinsu ba gaba ɗaya duk ma'aikatan da suke na shika talatin na ake duk wata guda ba ai da kalaran ka ake su ba hakan bai yi ba. yanzu kuma sai fagen wasanni a cikin tsarin shirye-shiryen wasannin cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa na afirka na 2023 kungiyar kwallon kafa ta niger mena ta tashi daga yamai jiya zuwa kasar mauritani domin gudanar da karawa wato karawa biyu na amintaka abdulrazak rafa shugaban masu goyon bayan mena ya yaba da wannan mataki a hirashi da salamatu kadiri mena ajiya ta daga zuwa kasar Mauritania musamman babban birnin Nokchot inda za ta yi karo-karo na sada zumunta. Wasa ce da haɗakar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Mauritania ta shirya da halartar Cape Verde, Mozambique da Mauritania ita kanta. Zai kwashe mako ɗaya. Hakan zai ba mu damar shiryawa zuwa ga kwamɓalar kofin Afirka ta 2023 da za ta gudana insha Allah a ƙasar Cote d'Ivoire. Muna jini nama wannan fusa'ar saboda ya zama abin yi gare mu don tawagar mu ta samu mu shiga jerin kwambular tun shekara 2013 ba mu sake samun cin nasara ga shigar wannan kwambular ba lalle mun samu shiga har sau biyu inda gabani ya sabunta yan wasa masu taka leda da dama kuma ya kawo wani mai tsaron raga daga wani yankin kasar hakan na nuna a cikin yankuna kasa ma bisa ga tanadar yan kwallon kafa kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu muna ganin wannan gasar za ta zama gare mu mai fa'ida sai rahoton namu na musamman domin kawo gudunmawa wajen magance matsalolin da ke nasaba da tamowa ga yara a jihar maradi saudi garba na sarrafa man gida da ake hadawa da sinadarin vitamin a yaya ake wani aiki na man gyada da vitamin a saudi garba ta ba da amsa a hirita da muhammad da mamman a farko dai kahin ma a sa vitamin a sai an bi dokoki na tsabta gujiyar nan sai an nemi gujiya kalite kuma an gyara ta yana a kai ta wajen mashin wadda ita ke murji keke ta ta hece ta da kyawu ta hiddo gujiya da kyau yana sai mu zo wajen mashin ta biyu ita kuma wannan mashin ita ce wadda ke hiddo man daban kulikulin daban kowane ta gyaro shi yana sai mu zo ga mashin guda wadda ita kuma tana ƙara tace lahiyan ma daga nan ne muke kawo wajen cin mashin mai wadda ke garwaye vitamin A. Yaya kuke kara wannan vitamin A kin cika wannan man? Vitamin A din nan duk cikin litir 300 muke sa dan bol din na gwangwanin vitamin A. Gwangwanin nan na vitamin A idan muka zuba shi sai ta yi tsawon awa guda tana juya shi. Idan ta gama juya shi kuma za mu kunna wani wuri wanda ba hannu bane muke sa muna na aikin. Za mu kunna tana hiddo wannan mai mai vitamin A tana zuba mu shi cikin budun na sabi muna zuba mai ɗan litar 25 akwai ɗan litar 5 akwai ɗan litar guda kuma da za a zuba wannan mai mace bi ce ke yin tsaye kuma ta yi nan ta ita hwara ce ba kowa ba ne ke sa hannu ya ciki wannan mai idan aka sa za mu kashi bisa tabulo muna jeraya shi ya ba mu dama muka kirkiro wannan mai mai bitamin A don mai kare wannan tamuwa in dai da rai da lahiya ya'yan mu su tashi da kushin lahiya da wadata da ilimin su cikin kwakwalwarsu wani irin fanni ne kuke ci da wannan aikin da kuke alhamdulillah muna cin amfani tunda cikin kashi ɗari kashi hamsin da biyar uwar kuɗi ce kashi 45 riba ce wadda muke samu muna biyan bukatunmu da mu da iyalanmu kuma har mu aje ma wannan rezo ko da naka shi ma na shi kaso wannan rezo abin da muke zalla mata ne mu 152 umman komite mai aikin mai goma ne aka ɗauka tun da ba yiwa 152 nan a ce sun shigo duka sun kama wannan aiki ina ne kuke samun gyaɗan da kuke aiki da shi Ta hiyar program kwanjiya da muka fara ta sai da suka kama mu gujiya kalite mai gaugawa wadda yan gidan gona sun auna ta sun tantance ta iri ne mai gaugawa kuma mai badawa a nan ne muka yada ta ga mambobin nan na rezo ko da naka suka noma ta suka yada ta duka kowa da kowa cikin gari madalla ƙarshen shirin kenan a huta lahiya